وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a wannan rana ta 10 ga watan shawwal juma'a ko 10 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha tara don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka zadul muslima ma'ana guzurin mace musulma mala ya ce guzurin mace musulma amma tabbas kuma guzurin da ke cikinsa ya shafi musulma ɗin da musulmi ma'ana maza da mata duka suna da buƙatuwa zuwa ga abin da littafin ya kunsa domin hukunce-hukuncen da ya kawo musamman a farkon littafin za su nuna muku bukatuwan haka ɗin sannan kuma abubuwan da yake faɗa ɗin a ciki ko da mutum dai ba mace bace to yana kuma dai da 'yan uwa ko yana da mata ko yana da ƙanni ko yana da ɗalibai waɗanda suka jahilci matsalolin da suke cikin wannan littafi wanda kuma akwai bukatar a ce sun san su domin su yi addini kamar yadda Allah ya yi umarni da a yi. zan iya cewa wannan darasi ne na bakwai ne ko na shida wata sa alama su na'am a ba fa kama nake so ba tabbas nake nema darasi na bakwai ne an yi na shida wannan shi ne darasi na bakwai amma mun faro shi a ramadan kuma ya yanke saboda uzurin rika yana da kyau waɗanda za su wanda suke ba su halarci darussan baya ba su kokari su samu audio ɗin darussan bayan su ji saboda an yi abubuwa da dama waɗanda ko babukan kaɗai muka faɗa zai nuna muku muhimmancin sauraron darussan da suka shuɗe kun ga babi na farko yi magana kan talabul ilmi wa nashru babin yi magana kan neman ilimi da yaɗa shi kun ga wannan ba aikin musulma ce kaɗai ba har da musulmi na shine abin da ya fifita ma wannan al'umma babi na biyu magana kan aljanabati menene janaba mun ji hadisan da ya kawo kuma suke nuna aukuwan janaba da yanda ake gane faruwarta sannan babi na uku magana kan guslul janabati hukun yanda ake wankan janaba duk ya koya sannan alhaidu wa nifas babi na hudu ya magana akan haila da jinin haihuwa sannan babi na biyar ya magana akan guslul haifi wan nifas yanda kuma ake wankan hailan da yanda ake wankan jego ba ne wankan jego ba wankan haihuwa ko yawa jinin haihuwa shine an nifas to bayan ya gama wannan babi na shi ce ihtisabul mar'atu bil hila ko yin lalle ga mace ina hukuncin mace ke lalle ya kawo hadisai duk an ji bayanai a kansu sannan babi na bakwai magana ga alhassu ala nika ya kwadaitar da yin aure babi na takwas sai magana kan khaytu batu mahtubatil ghayb hukuncin wani ya nemi auren wata alhalin wani yana cikin neman ta da aure babi na tara magana kan ardul mar'ati nafsaha wabnataha ala rajul salih ina hukuncin mace ta bijiro da kanta ko ta bijiro ga yarta ga wani mutum wanda yake nagari ta bijiro wa kanta ga wani mutum nagari akan ya aure ta idan ba ta da aure ko kuma ta bijiro ma wani mutumin kirki da wanda ta ga alamar nagarta a tare da shi akan ya aure diyarta ina hukuncin wannan shi ma kawo hadisai kuma yi bayani akai babi na shida wanda shine darasin da muka yi na karshe magana kan takhfifus sadat saucin sadaki sauki wurin sanya sadakin aure sannan kuma babi na sha ɗaya magana kan izomi haƙƙin rajil alal mar'ati girman haƙƙin miji akan mace sannan kuma sai balansin ya ce min haƙoƙin mar'ati alal zauj daga cikin haƙoƙin mace akan mijinta shine babi na goma sha biyu babi na sha kuce alhassu ala isanin al'ishirati azzaujiya kwaɗaitarwa kan kyautatawa a cikin zamantakewan aure shine babi na nawa na sha uku wanda yana ga kama a cikinsa ne ko a mun je na sha hudu babi na sha hudu wance magana kan kyautatawa mun faɗa saboda ya san cewa za a zo mu zauna zo mu saba da yadda ake wata rana sai an mi sai an samu akasi to shine sai akan kwaɗaitarwa kan mutum ya gajiya kar mace ta gori kan namiji shi ma yi. to sai ne gabi ya shawo ce hijratul mar'ati firasha zawjiha ina hukuncin mace ta yi mijinta hijira ta guje shi akan sa ne ta ya kawo hadisi uku karkashin haka to in wuri yayi wuri ya kama duk wancan ba su aiki ba za a yi maganan duka kamar yadda Allah ya ce ko to shine sai babi na shabe ce sarbur rajul zawjatahu ina hukuncin namiji ya bige matarsa kuma ya yake abin yake waɗannan su ne babubuka guda goma sha biyar da malam ya ya kawo mana a cikin wannan littafi mai albarka mun shiga babi na goma sha shida har mun yi hadisai guda hudu haka ne za mu tashi ne ba shafi na go na talatin da uku to amma abin da ke faruwa shine za mu koma shafi na talatin da ɗaya shafi na talatin da ɗaya za mu koma mun faro shi mun kai hadisai har guda hudu amma za mu koma baya saboda a cikin hadisan da muka karanta hadisi na farko a babin ma wani bangaren shi ya goge in ba ku manta ba har aka ce an mun zo darasi na gaba za a kawo shi dan wanda ba zo da abin rubutu ba su rubuta kun tuna an tuna ko to to za mu koma farkon babin saboda a samu daman fahimtar babin da cikansa sannan na biyu karatun da za mu yi karatu ne tsaka-tsakiyar karatu ma'ana ba za mu gudu ba ba tare da bayani ba sannan ba za mu bayanin da kuma zai hana a yi karatu da yawa ba ina so ya zamto in mun iya gama littafin yau da gobe shi kenan in ba mu iya gama yau da gobe ba insha Allah ba zai wuce ranar Lahadi ba mu karkare ba an fahimta yawa sannan lokacin mu yanzu ina da awa ɗaya ne rage mana mu awa ɗaya kai tsaye zuwa ƙarshe ko ko minti talatin talatin kamar yadda muke kun san muka raba lokacin biyu ne ko ina ga yanzu ni mai zuwa ɗaya tun da mun makara na'am gobe sai mu raba to malike bismillahir rahmanir rahim wannan babi na goma sha shida ya masa take da ghiratul mar'ati kishin mace mace ta zamto mai kishi waftikharuha ala ala darratiha da kuma yin alfaharinta ga abokiyar zamanta wanda abu haushe ke ce ma kishiya ina hukuncin mace ta zamto mai kishi babu zai magana kan hukuncin kishin mace da kuma yin alfahari ga kishiyarta wanda wannan ɗabi'a ne na na mata so da yawan lokaci musulunci kamar yadda na faɗa mun bayani bai hana kishi amma kuma yana hana hauka da dabbanci da tumakanci da rashin hankali mace saboda kishi ta je gidan boka ce sihiri wannan hauka ne kuma dabbanci ne ko ba haka bane mace zamto tana zaluntar ƴaƴan da ba ita ta haifa ba gida wannan rashin hankali ne saboda ta yi wuta mutu ta bar wata da ƴaƴan sai kuma ta yi kun fahimci magana randa kuma ta mutu ƴaƴan sun koma hannunta in ta ce za ta rama mai laifa in ga matsala ne to amma zalunci ba abu ne mai kyau ba ko za a yi zalunci ya fi sauki kai a zalunce ka ba kai ka zalunci wani ba an gane yawwa ga hadisan nan mala ya ce alibi ne mas'udin an karbo hadisi na farko daga Abdullahi dan Mas'ud anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna Allah ta'ala kataba al-ghirata 'ala an-nisa Allah madaukakin sarki ya wajabta ya rubuta kishi ga mata mata suna kishi wannan aikin su ne shine abin da aka dora musu su yaƙe shi wal jihad ala rijal su kuma maza aka sa musu su fita su daga takobi su ma su yi hakuri akai ma'ana mata su yi hakuri akan kishi maza su yi kaman yanda ake so maza su yi hakuri akan jihadi haka ake so mata su yi hakuri wurin abin da ya shafi kishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace faman sabara minhunna wa alaikumus salam daga yanzu wanda ta makara ta daina sallama wanda ta makara kawai ta wuce tsumumi tsumumi kamar munafuka in ji ba haushi ko ba haka ba haushi ke cewa ba wanda ta makara kawai ta wuce tsumumi tsumumi ta zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman sabara duk wanda ta yi a kan kishi da Allah ya ɗaura mata ba banta ya ja ta zuwa ga halaka ba shine inda ya goge din kun gani ina ga kusan duk babu ko faman sabara faman sabara a rubuta faman sabara su ne kalmomi biyu da suka goge faman sabara faman sabara faman sabara an rubuta Na. faman sabara min hunna duk wanda ta yi haƙuri a kan wannan kishin ta yi abinda Allah ke so a cikinsa kana laha mislu ajir shahid kamar tana da kwatankwacin ladan wanda ya mutuwa shahada sun san ba ƙaramin aiki ba ne inda kaji Allah ya fata wannan ko to wannan yankin malice rawahul bazzar al-bazzar ya ruwaito hadithin duk da malamai sun kawo hadithin da sa a wani wurin in kun duba daga alqama bin ibn daga alqama bin abdullah bin mas'ud yake cewa abdullah dan mas'ud yake cewa asalin dalilin wannan hadithin da annabi ya faɗa shine yace kuntu jalisan ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma hu ashabuhu kuma akwai sahabbai a tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam muna zaune da annabi da sahabbansa id aqbalat imra'atun sai ga wata mata kawai ta fuskanto inda muke wannan matan ku da tazo riyanatan tsirara ta fito kila saboda talauci ko wani dalili faqama ilaiha rajulun sai muka ga wani mutum daga cikin mu ya tashi zuwa gare ta min alqaumi daga cikin mutane da suke zaune fa'alƙa alaiha tauban sai muka ga ya jefa mata tufafi ya rufe jikinta wa dammaha ilaihi sai kuma ya ruko ta ya rungumo ta zuwa jikin shi fataghayyara wajhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ga fuskar manzo sallallahu alaihi ya canza kamar a ce ya nuna damuwa ko fa qala ba'd ganin halin da annabi sallallahu alaihi shiga da kuma abin da ya faru wanda ya saba ma al'ada faƙala ba da aƙabi sai su daga cikin sabai suka ce ahsibuha imra'atuhu muna tsammanin matarsa ce babu a littafinku. ku hadisin ne na yi bahasi a kansa saboda in bincike ingancinsa daga nan na tsanci wannan fa'idan da nake ga ya dace kuma ku ci an gane ko yawwa faƙala ba da asabi sai su daga cikin sabai suka ce a sai buha ina ta leƙen littafi na maman yusuf wannan littafin dubu ɗaya ba zan siyar ba ba ɗari biyu da hamsin kuke sai da littafin ba ni yanzu aka sace littafin nan kuka zan yi don wallahi je na gana kai karfe biyu na dare a zaune a kan littafin nan so da haka yanzu kudin shi ya fi ya ba sai kurin ka rubuta abin da kuke bukata gashi yana rikodin, zan tura muku insha Allah zan aika muku a group shi za ku ga canje canje da gyare gyare a group din insha Allah za a turo ya yace asibu ha imra'atuhu wasu daga cikin sabbin suka ce muna ga iyalinsa ne faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ba egumin da ku kuke kallo ba shine damuwa na ba abin da ya canza fuska ta shine asibuha ghira ina abin da mijin ya shi ya ban sha'awa saboda zafin kishi ina tsammanin kishin matarsa yayi ya tsaye abin da yayi sai ce inna Allah ta'ala kataba wanda Allah ta'ala ya rubuta ba kowa ma'ana duk wanda bai da shi ya zama kaman dabba kun fahimci magana yawwa ko nan fa'idan shi ne bayan kishin mun fahimci me yadda annan ne ke da kyautata zato kun gane magana ba ce wai dama haka malam yake na mai bagen sanci kun fahimci magana su inda suka kalli abin daban inda annabi ya ci ko tunanin su ya mai da shi daban ko kun fahimci magana su da suka ce muna ga matan shi ne ma'ana ka ɗauka mutumin banza ne wani Allah ce ni ko ba shi da dame ba kawai abin da ya burge ni kishin da yake da shi wanda Allah yake so ko kun gane magana yawa ma'ana ni ban nuna na masa zato ballanta na goga masa bakin fenci to mu ma Allah mai da tunanin mu irin wannan mun ji hadisi na farko ko hadisi na biyu mala yace ana Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana Aisha annaha qalat wadda ita da kanta take cewa ma ghirtu ala imra'atin ni na na Aisha ban taba yin kishi akan wata mata ba da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ban taba saboda annabi yi kishi akan wata mata ba kama ghirtu ala Khadija kaman yanda ne kishi akan nana Khadija me yasa tace li kasrati dhikri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyaha saboda yanda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan fadinta wa sana'ihi alaiha da yawan kuma yabonta da yake yi Aisha ka aika cire tuta ko ta ba dukiyar ta fa musulunci ya fara ci kafin na wani dukkan da aka shiga tashin hankali ita ta fara kwantar da hankalin ita ta fara kawo solution a musulunci kafin wani ya kawo ita ta kai shi wurin uh, wannan ko Naufal bin Waraka an gane sannan kuma ta ba da dukiya kuma da gaske abin da zai sa mu kaunace ta har ta mutu wahala take ci ba a biya ta ba hatta mutu ba biya ta ba Allah kadai zai biya ta Nana Khadija ita hatta mutu miƙawa take ba a taɓa ce mata unguwa ba sai dai ta ce karbi gashi ɗauka haka ta rinka yi hatta koma ga Allah ita miƙawa take sai dai kuma sha Allah wala sawfa yarda da sannan Allah zai mata kyautar da sai ta yarda ita yar aljanna ce sai ta Allah sallallahu alaihi bai sa abin da ke taɓa al'amarin kuma tausayi ta ɗaya sai sa shi haka an zo za a kashe ka ta baka kariya wanda kuka zauna jini ɗaya sun hana kai ta ta miƙa ma hmm? sai sa wani malami ya ce shi da shi aure na Aisha shi ba mijinta ce ba ne shi mijin kanta ce ne ma <laughs> kun gane magana Ma'ana in ya fahimci ma abinda take so kafinta ne ma zai mata ce saboda abinda ma musulunci ba nan kusa ba ne ko to na Aisha ba bata taba kishin wata ba kaman yanda take kishi da na Aisha saboda yadda Annabi sallallahu ke yawan mai. ambatanta da kuma yaranta to mu dai fatan mu Allah ya sa ambace mu da alkhairi bayan mutuwar mu rawahu bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisin hadisi na uku ana aisha ta shi ma daga nana aisha radiyallahu anha annahu shine inda al'amari yake shine aitadala ba'irun li safiya ah, raqumin da safiya kishi abokiyar zamanta kenan ko bintu huwayi ba'ir raƙuminta itadala ya samu tangarda an gane ya samu tangarda mana ya samu illan da ba zai iya tafiya ba shine itadala ko kace ya gurde ko raƙumin da fasiya take kai ya samu tangardan da ba zai iya tafiya ba na'am ina eh, ne ce ni itadala ya daidaita shi shine na illa haka ne ya samu illa ya samu cuta barakallahu Allah ya muku albarka ya samu cuta da rauni wanda ke iya hana shi tafiya raƙumi kuma na safiya ne ko bintu bintu hayyin wa inda zainab fadlu zahirin a wurin zainab ko kishiyarta akwai fadlu zahirin raran abin hawa ma'ana kamar akwai safaya abin hawa a tare da ita saboda dama tafiya ne mai nisa faƙalar rasulullah sallallahu alaihi zainab sai ya kalli zainab wanda take da ragowa abun hawan da babu kowa a kai ana jaye da shi ne kawai sai ce e eh, tiha ba'iran ki ba ta guda ɗaya mana ki ba ƴar uwarki raƙumi guda ɗaya ta hau faƙalar sai ta ce a'a ana ni ɗinnan da ce ba da raƙumin nan fa ba ita zan ba ba o di yahudiya ga wata ba yahudiya can arniya ita zan ba kyauta ga kiristofa can da cinyere mai cinye imani na guma can ba ta dan ba kishiya ta abin ya motsa kanin hauka ne kishi فغضب ba الله sallallahu alaihi wa sallam. sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ita saboda mahaifinta an kamo mahaifinta ne an kamo su a cikin bani kamammun yaki kun gane ko kamammun yaki aka kawo su mahaifinta bai hude ne kun fahimta ko to shi ne sai ta kalla take cewa a afuwan hadisin da zamu zo akan wannan yana gaba ba shi bane kan hada hadisan biyu sai ta ce ita bai hude za ta ba sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi fa hajaraha bil hijja tun daga nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina fita tafiya da ita ko za a tafiya sai ya ce banda tafiya a banda Zainab za a tafiya zai ce zainab ta zauna gida ta kula da yara wal muharram har muharram wa ba'da safar har sai da aka shiga wani bangare na watan safar sannan za a tafiya sai ce ta zo a tafi an gane ko da aka ce mata hijira ba ya daina mu'amala bane da ita ko ta amma duk in tafiya ya tashi tunda ba ta da kirki a wannan bazin to ba za ta haifar da fitina ba sai ce ku cire ta a samu wanda suke da tunani da hankali a tafi da su a matsayin punishment kenan ko da ke ma in kin ja mai gidan ke ce ba za a umara da ke ba sai an yi uku to ke kika ja hmm? amma dai Allah ya ba shi hankuri ya ma kuma sai ki gyara umara sosai tafiya da annabi ai ya wata umaran ba ko kuwa ba yardan Allah bane to duk wanda kake wahayi ke tafiya tare da kai na abin sabai duk da suke kare suke sa jikinsu a kare su a harbe su a yaki su mutu kafin shi ya mutu suka ce bakin cikin shine kar wahayi ya yanke sun gummata jininsu ya ɗige su su mutu da a ce ba wahayi a ban kasa muku muka ce wayo Allah mun zo a cikin zamanin bala'i Allah ka tashi ne wafi alkhairi gare mu ta aisha tuna na aisha hadisi na hudu take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashabihi manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu gare shi ya kasance tare da sahabbansa suna zaune fasana'at lahu fasana'tu lahu ta'aman sai ni na Aisha ne dan dara masa abinci ne masa abinci fasana'at lahu hafsatu ta'aman ita ma hafsatin da ta ga da jama'a ta ga abin yafi karfin mutum ɗaya ko tunda yana da jama'a bari a rufa ma annabi asiri tace mu ma sai muka yi masa abinci dan kar a ce da yunwa a gidansa alaikum salam faƙalat sai na na aisha ku ga yadda su suke kishin na hankali ita fa da kanta yanzu take ba da labari kun fahimci maganan ko ta ce a fasabakat ne hafsatu sai hafsa ta riga ne gama abincin sai na na hafsa riga ne kammala abinci kila wancan ta tsaya ta yi sakwara wannan kuma taliya ta daura ko yawa <laughs> abincin yan zamani sai zamto dai koma dai menene ta ce ta riga ne lil jariya. ganin na ci wahala kuma ina so ya tunan abincin aka ci ta ce faƙun filin jariya sai na ce wa baiwata da take mun hausiyar dina in tsaliki ta shi ki tafi a ta haƙi da ki kifar da kwanan da wancan yarinyar ta kai wacce bai za ta kai ma annabi abinci ga ta can za ta kai yi sauri da kike kifar da akushin da ta ɗauko na abinci falaƙi hata wannan bai wadda aka tura ta je ta kifar da kwanan sai zamana duk saurin da ta yi din ta haɗu da ita ne ba ta iya riskan ita bai wadda aka na na hafsa ta tura da abinci ba ba ta riske ta ba har sai lokacin da waƙad hammad an ta za'a bayyana ya dai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta miƙa abin da ya rage kawai shine ta tura shi a hannun annabi ma'ana har annabi sallallahu alaihi ya miƙo hannu zai karba ta zo da gudu amma dai kafin ta kai har an zo lokacin da annan sulasula ya shimfido hannuwansa zai karba wa alaikum assalam amma na san ba ku sai suka na sai na je ta siyo radi eh? kafin gobe sai mu siyo ka ɗauka eh. a'a babba ne yana nan ku ya hakuri ba da jone-jone za a yi ina ga ya gummace a ce ba samu darasin ba mun ga wannan dai da gani za ku gane dalilin da yana zuwa na badara <laughs> yanzu dai mintin ma ashirin da fara mutane nawa suka shigo sai dai ku ya hakuri a ta zuwa nan Allah ya samu dace so ah, lokacin da ta ce lokacin da ta riske ta annan sallallahu ya riga ya mika hannu zai karba abincin amma kuma kun san yara sun fi tsoron uwayen gidajensu fiye da mazajen saboda idan idan hajiya ta so a kore mai aiki da wuya ta ƙara kwana biyu gida wata ma har sharri sai ta mai yarinyar ta kore sashen an gane ko so za ka ga yaran sun fi tsoron uwar gidan fiye da mai gidan saboda shi mai gidan bai ma da lokacin su gane sai a kwana biyu ma bata gan shi ba amma ita wannan ta fi tsoronta saboda yanzu nan ma tana iya zazzagin ta ce kaza ta ce mata kaza har ta kore ta to duk da haka dai tunda da ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba abun tsoro bane a wurin su ce fa'atha sai ta ko kifar da wannan abincin da wannan ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kafin shi ya amsa fankasaratul qaf'a sai zanto ma hatta akushin da aka zo da shi ya tarwata ya fashi Wan tashara ta'am abinci fa ya watsi a ƙasa qalat nana aisha fa da kanta da ta tura ayi abin take cewa ina kallo fa jama'a ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komai ba ya rinka tattaro abincin da ya watsi din sallallahu alaihi wallahi karki gwada a yau ta ce fa jama'a ha sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam na tattara akushin shi akushin da ya fashan ne ta ce ta nagamar da Allah sallallahu alaihi kuma yana ne yana tattara su wa ma fiha min at'am alaikum assalam da abin da ke cikin akushin na abinci ta ce nagamar da Allah sallallahu alaihi yana tattara akushin da abincin da ke ciki faqala a ina ne yana wa ma fiha min at'am ko yana tattara abincin da akushin alan ne alan alan alan nita ko alal nita'i eh, akan jemammen fata yace sai naga akwai jemammen fata kamar buzu akwai buzu na rakumi ko kaza tunda kun san su sukan amfani da shi har jaka ma su rinka zuba ruwa suna sha a ciki Ita sai naga ga sallallahu alaihi yana tattara akushin da abincin yana zuba akan wata fata jemammiya mai kyau bayan ya gama fa akalu sai juyo ya ce masabai bismillah mu ci sai suka ci sallallahu alaihi wa sallam lallai wannan wa innaka la'ala khuluqin azim bayan ya gama tattara kan jemamman fatan fa aka lusi ce su ci suka ci tare da sahabbai aka gama ci abinci lafiya nan shi kenan wancan ta yi a bagas a bari ku ji adalci sun ba'ata duka ati ya aika ya ce to aisha ma ta kawo wannan abincin da ita ma ta dafa kun gani ai ya san kowa yanzu tana yi za ta kawo ko kuma ya ga bai wadda aka turo ta zo ta kifar da abinci ya san bayin kanta bane ko ya san waya aiko ta ko sai ce to ni ta hajiya ta dakin gabas din ta kawo nata abincin ita ma da ya aika ya ce a kawo ta ku baje koli irin ehin eh, yanzu zai ci mai daɗi sai da aka kawo fa da fa'a ila ya ce ku kai mu hafsa ba shi nan ba yace a gaya mana na Aisha mun gama ce a ta kawo nata ita ma sahabbai na jira tana ka ce to duk wuce da shi da kazan da sun da aka yi mahasa ita ma ta je ta ci faƙala sai ce hudu zarfan makana zarfikun wa kulu masiha ya ce mana na su gashi nan ku karɓi wannan a matsayin ku da aka fasa aka lalata muku sannan duk abin da ta kawo a ciki ma ku ci hankalinku kwance na ba ku ibn majah ibn majah ya rawaito kaga gobe ba za a yi ba ko ba aka bane tunda wanda aka so a bakanta ma zai ta ta moru wahala gobe kaga sai a hakuri kenan ko alle wannan zat din ne da shi littafin nan tsima giya ne ba kuma inda Allah ya taimaka ko sharhi babu duk annabi ke magana kun gane magana da mazan da matan kowa sai ya takuna cin kunaman kwado kun san inda kwado ke cin kunama ko ai kwado na da dafi a jikin shi yana cin kunama saboda ya amfana da dafin da ke jikin kunama ya kakaru a jikinsa amma kuma duk ya kai baki sai ne sai ta tana mai harbi amma da kan ya ja da baya sai ya dawo har sai ya cinye saboda ya amfana da wannan dafin to shi ma karatu haka yake haka ne ko Allah ya ba mu ikon kamantawa hadisi na biyar a babin malaki an hishamin an karbo daga hisham an abihi daga mahaifinsa ƙala yake cewa kanan nasu ya taharrauna bi hadayahum aisha mutane sun kasance ya taharrauna suna kirdado da rige-rige bi hadayahum da kyaututtukansu ma aisha a ranar girkin na na aisha mana duk wanda ke so ya annabi kyauta sai ya tambaya yaushe ne ranar girkin aisha in an ce ran kaza ne sai ce to ranar zan aika da da kyautata saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ya fi kanta wani irin so ya fi yi mata so ta ɗabi'a amma ba so ta adalci ba kun fahimci magana saboda so na adalci gashi kun ga ya sa ta kawo mafi tsadan kayanta kuma ya ce a baiwa wadda ce laifi. a ce kenan son da yake mata ba hauka ba ne ko ina ganin don da muka yi karatun da na gaya muku matar da mu a haramin ka'aba da abokina wallahi muka ganta ta riƙe ka'aba nan addu'a gurmutsutsi ba ni ban taɓa sha'awan in je sai na taɓa hajar al’aswad ba saboda yanka ga yanda ake matsa mutum da mace da namiji fa a liƙe duk zufa da wahala ana taka mutum ana aba malam ai imani da amalin salih ya ishe mu ko ba mu taɓa ba wallahi wallahi dai ishara na yi kawai sai kai ne sai kai gaba Allah da ke wurin shi ke jinka ba shi kenan ba kuma yardarsa ka zo ne ka kare ma ka taka wani wanda ya bi ka imani ya ma Allah ya isa ka zo neman lada ka koma da nauyi wallahi matan nan tana roƙo Allah hankalinta ya ɗauke amma mahaifiyarta sihiri Allah wanda ya wannan sihiri kai abokin wallahi yana bayan ta saurin cewa amin ya rab Allah ka tausaya mata Allah kai kaza can sai ta ce ya Allah sannan kuma mijina duk in na ce nan tsaya nan in na ce ya Allah duk abin da zan yi kar ya iya yi sai na ce mai yayi wallahi sai ya ce inna lillahi cewa inna lillahi sai ta waigo sai su dadin su dadin kamar dai munafukan da muka ce wallahi sai ta ci gaba da tsawafi ta ci gaba da tsawafi eh, me kike nema eh, akwai abin da ya kamata ku gane ba abin da zaki ki roki Allah ya baki miji nagari mai tsoron Allah shi ne kaɗai kike buƙata, amma ki ce sai miji ya bi ki wallahi tallahi halaka zaki ku san wannan magana na san bai da daɗi kuma mace na so a kyautata mata musamman wasu mazan yadda ba tausayi a zuciyarsu duk da wasu mazan matan ke sa su zama marasa tausayi mu'amalar yau da gobe kowa dai da nashi laifin amma dai almuhim a ce wai namiji da aka ce yana ɗaukan mace hudu yanzu a ce ya dawo ƙasan mace ɗaya to tabbas halaka za a shiga ko shakka babu halaka za a yi a gidan nan Allah ya shiryar da gidajen to shine malana eh, Hisham yake cewa mutane sun kasance suna girta da ranar girkin Aisha sun tsima annabi kyauta don su ƙara faranta masa qalat Aisha na Aisha ce ana cikin haka fajtama'a sawahibi ila ummi Salama sai ta ce sai ƴan uwana kuji bata ce matsiyatan ba bata ce sai ƴan bakin cikin ba sai ta ce sai sauran 'yan uwana abokanan zamana sai suka taru ila ummu salama ɗakin na ummu salama faƙulla suka ce ya ummu salama ya ke ummu salama mai sa suka je wurin ummu salama waye tunanin dalilin shekaru shekaru ba yarin ya bace kun gane ko sun san cewa duk abin da za su yi annabi zai saurare ta saboda annabi ya san ba za ta zo da maganar yan lobayya ba kawai ita ya za a gama lafiya take kallo shi yasa ita da sauda sauda ma da ta ga alaman kamar annabi na so ya sake ta tare shi ta yi ta ce dan girman Allah in ma ka daina sha'awa ta ne to kwana na da girki na din na ba Aisha ni dai ka taimake ni ummuta ana cewa wa azwajuhu ummahatuhu kawai ka taimake ni ummuta a matsayin uwar mu'minai ka gama mun komai kun ga ita yanzu duk abinda ƴan <laughs> mata ke da yara ke tunani ba shine tunaninta ba kun fahimta to ummu salama kuma ita ma kun san ayin da aka aure ta ko lokacin da abu salama ya rasu rasuwansa ne sa annabi sallallahu tauta ya mata aure ta ma kun tuna a kissanta kissanta na ne yana da tsayi ba za mu fada ba amma abin da ya faru a shi shine da ya rasu a sallallahu alaihi da ce da ita ke ce inna lillahi wa inna ilaihi yana faɗa sai ta faɗa ba ta jayayya ba kamar na wancan matan na kan kabari akwai matan da ya ganta a kan kabari tana gurmusu su tana ta mutu ta lalace yace da ita isbiri wa tasbi ki ya hakuri bai wa Allah ne mu dan kyorin Allah tace ilaika anni da'ani rabu da ni tafi ka bar ni abin da ya same ni bai same ka bane shi yasa zaka ga yamin haka bayan ya wuce wata ruwa aka ce dan cikin ta ne wata ruwa aka ce karamin yaro ne wata ruwa aka ce wani mutum ne ce ke cin sanwa ko kika ga yamin wannan magana tace waye shi aka ce annabi ne fa annabi ke cewa ya tafi ya kyale ki shi ne ta ta ce ai manzo Allah ka san ban san kai bane wallahi ai ba zai yi umma sai ce asabru inda silmatul ula haƙuri gashin farko ne da kin ɗauka sanda na faɗa da mamacin ki na aljanna amma yanzu kin ɗaukan ki kuma sai yanda Allah ya yi. in yi aiki mai kyau shi ke nan, in da yi ba kuma shi ke nan. amma da kin mun da'a wallahi da ya wuce wurin da ya shiga next level shi to saboda haka nan kun ga ita ummu salama da ta zo sai Allah sai ta faɗa ba sai jayayya ba sai ya ce ta ce Allahumma akhlif li khair Allahumma Allahumma ajli fi musibati Allah ka ban lada a wannan musiba wa akhlif li khairan minha kuma ka musanya min da mafi alkhairin ta da ta faɗa sannan sai ta ce ayi zaujin khairun min abi salama ita wani miji ne a ban ƙasa ya kai abu salama kirki shin wurin ciyarwa waye zai iya ci da mu kaman shi wurin hakuri da juriya da kwaramniyan mu wurin tausaya mana da ɗaukan nauyin ‘ya'yan shi ba tare da sun tagayyara ba, baka roƙe shi ba ya baka, ya gani a waje ba ya siyo maka baka san da shi ba, ya baka kyautansa. Anya akwai sauran abu kamar abu salama? To Allah Sulaf na zuwa gida kuma ya ga kwace kwarar ɗin marayun da suke tare da ita ga shekaru sun bige ta. Sai ce a a gaya mata yana neman ta da aure. Yanzu ba ma ita ta nema ba, shi da kansa annabi ya neme ta. Shi ne kuma duk da haka inda za ku gane kyan zuciyarta sai da tunaninta wanda shi zai sa kaɗai ma iyalan nan sulasan zai taru a wurinta sai ta ce to a daidai a gaya mishi fa da matsala cikin da niƙabi yake gani na tsohuwa ce fa ba yarinya ba ce ya yi angwanci da tsohuwa kada zo ta cutar da shi ita ta gumbace ta zauna cikin wahala akan annabi ya cutu na sakan ɗaya ta ce sannan na biyu ga 'ya'ya da yawa yanzu ɗaɗaya ma ka kai gidan wani an tsangwame ka wannan sana waɗannan ‘ya'yan ya mutum zai yi da su sannan ta ce na uku gaskiya ba zan koye ba saboda in kansan zaman aure daban yake yadda mace za ce ma ɗa'a daban in kuma ta aure ka yanzu kai abokinta ne kuma dole ka yadda 50-50 za ku yi to ya za a yi akwai zaman nan da za a yi akwai kishi ta ce mishi wallahi tana da ɗan kishiya, kishi ya zai da lamarin ma'ana dai ya tunani annabi sallallahu alaihi yana ji ya ce da ita gaya mata shekarun da mu ba yara ba ne fa mun girme ta ɗaya kenan ko na biyu ya'ya ta ce ya ce mu ne ubansa ai in ba mu ɗauki nauyinsa ba ta ina za mu zama shugabanni ai babba juji ne sannan na uku kishi eh to ba matsala ubangijin kishin zai cire shi za a roƙi Allah zai cire kuma ya roƙa an cire to kun ga tunaninta ba ɗaya bane da na da na sauran hakumanta a cikin su zainab zainab ba an faɗi zainab ɗazu da ta a bada da rawai ce za ta ba ba yahudiya ba in ummu salama ne da wuya ce wannan ita fa mai cewa za ta ba ba yahudiya ita ce san da zai bin harisa ya aure ta ta fi shi babu kafa'a ba class su ɗaya ba tana level 14 shi yana 6 times 2 plus 1 a gwamnan tashin hankali za a yayi ko mace ce ta ta auri wanda ya fi ta class nesa ba kusa ba sai ta kamar rakiya ta yi to na namiji wanda kuma shi kam ai sai da aka yi da shi motsi kaɗan za a yi mai gori to bayan na annabi sallallahu alaihi da sabai suka ce ya manzo Allah muna da shawara menene shawarar suka ce wannan Zainab din fa inda take jiji da kanta mu raina mana wayo za ta yi zaman lafiya kawai wallahi annabi ka aure ta ai maganin haka sabai suka rinka nuna ta ce in kai ka aure ta duk abin da ta zo da shi za ta ga misluha alf an sha gabanta sau dubu da ɗaya to ya za a yi suka dinga ba shawara shi kuma nan sallallahu saboda zai gina harisa yayi sa ya rike shi har ma kan musulunci ana ce da shi zai bin muhammad ne zai dan muhammad kun banci magana yanzu dan da ka rike dan <laughs> da ka rike ya auri mata ya saki kuma a ce kai ba da kila ma sai da change of name da zai shiga su ya rubuta jam sannan ya cire sunan ka yanzu ce ka auri matarsa abin da kunya wai raƙumi ya shanya ruwan ɗan tsako kun fahimci magana to shi ne Allah ta'ala ke so ya cire wannan kuma sai ya aure ta ku tuna lokacin da annabi ya aika ya ce na son ta da aure cewa fa sai za ta yi istikhara a ga ma annabi za ta yi istikhara shi annabin kanshi istikhara ne ba ma wai aikin sa ba ko ba haka bane to a takaice dai suka taro wa ummu salama da suka haɗu a wurinta fa kulna sai suka ce ya ummu salama yake ummu salama ma'ana yaya yaya babba wallahi muna miki rantsuwa da Allah innan naka kun ga ya nuna ita ce nan ma kamar hankalinta bai kai kan abin da suke cewa ba Kina ga suna mata rantsuwa ma'ana ita ba damuwanta bane annabi ita dai a barta dai ta kula da 'ya'yanta ta kula da ibada ta mutu gidan annabta amma su yanzu tunda suna da sauran jini a jika suna ga kaman ba haka abin ya kamata ya zama ba suka ce wallahi innan nasa yataharrauna bi hidaya bi hadayahum yawma aisha wallahi muna miki rantsuwa da Allah mutane suna kirdado ba su yin kyauta sai ranar girkin na na aisha wa inna haira, alkhaira kama turiduhu Allah sarki suka ce wallahi mu ma muna sa alkhairi kamar yadda take so kun fahimci magana muna sa alkhairi mu ma jini ne a jikinmu kama turidu huwa aisha kamar yadda ita ma aisha mun sa alkhairi take nufi da shi ba ma mata mummunan zato famurri rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dan haka nan ga shawaran mu dan Allah idan annabi sallallahu alaihi ya shigo ki umurci annabi sallallahu alaihi wa sallama an ya amuran nasa dai da umurci sahabbai an yuhdu ilaihi su rinka yin kyauta gare shi ila haitu kana duk inda yake ai hautu dara ko inda ya juya da kwanansa ko yana ɗakin wance ne ko ranar kwanan wance ne rinka yin kyauta ba sai sun jira ranar kwanan na na isha ba ƙalat umuna salama Allah ji kanta da rahama ya kare da a gari ta ce Fadakartu zalika umu salama na na ishan da kanta ta ce sai umu salama ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da suka faɗa qalat fa arada anni sai daga manzo Allah ya kauda kai ya share ni ya kyale ni falamma ada lokacin da ya dawo ma'ana arada an yi sai juya ya tafiya sai ya kyale ni falamma ada lokacin da ya dawo ilayya kwanan sai ya sake zuwa daki na ban kasa a gwiwa ba zakartu lahu na sake ambata mishi damuwan fa da iyalansa suke ciki zalika fa arada anni kai sai kara mun shiru ma'ana ki fa gane falamma kana fi salisa lokacin da ya sake dawowa zagaye na uku daki na ban kyale ba sai da na sake faɗa mishi kun ga mace ta gari kenan ya nuna ba rashin kunya take mai bada tun na farkon ya mataka mata barci, amma nuna tana zuwa da bayanai masu ne masu kama zuciya ta ce sai farkacin da na gaya mace a salisa da kamtu lahu sai na gaya mata faƙala to anan ne sai ya ce ya umu salama ya ke umu salama la tu'zini karki cutar da ni fi aisha game da abin da kike gani ina nuna na soyayya ga nana aisha fa ku wallahi domin ina miki rantsuwa da Allah ma nazala alayyar wahyu. wahayi bai taba sauka mala'ika jibril ya zo ya riske ni ba wa ana fi hafin imra'atin alhalin ina cikin bargo lullube da wata mata min kunna daga cikin ku gaira Aisha idan ba na Aisha ba mala'ika bai taba mun wahayi ina tare da wata ba in ba Aisha ba kun fahimci magana wannan da maza ne dai damun musu wa'azi amma ku ku dauke hakuri ko ba haka bane abinda hadisin ke nunawa shine soyayya Allah ta'ala yana nufin ba za ka taɓa yin nuna soyayya ɗari bisa ɗari ga matan kamar sun wuce ɗaya walan tattaɓe wa an ta'adilu bainan nisa'i walau harastu ba za ka iya soyayya ka nuna ce kowace gare ta ɗari bisa ɗari ba ba za ka taɓa iyawa ba soyayya ta zuci fa ba ta aiki ba distan da ta shiga cikin aiki ya zama zunubi kun fahimci magana ko kula da annabi sallallahu da kyau yanda ya yi. ba ɗazu a aiki ne ta munana ba sai mai. tit for tat tana yi bai jira bai maida mata ina fata kun fahimci magana amma ta zuci fa wannan ba zai ya riga karkata zuwa ga nana Aisha amma babu wanda nana Aisha ta taba cutarwa ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka masa babu wanda ma ya taba ganin alaman za ta cutar da shi face sai ya taka mata burki kuma ya fifita wancan akanta ko karanta suratul ahzab lokacin da suka ce ga matan farisa da rum da kasra suna sa gwalagwalai su ma yanzu suna so su rinka ta gwalagwalai mitin fa suka yi ba gaba ɗayan su yana shigowa gida ga gidan ya canza yin da aka tafa zama ya ba haka ake zama ba ya shiga sa san wance gabata nan wance ma ba ta ka ba tambaye ni za su fita ba sai ga takalma kofar sa san wance to in ko ba wacce ce ta haihu ba to ba matsala ne a wurin kila inda kuda take sun je karban haihuwa amma tun da ya ji ana magana kasa kasa to ya san cewa majalisar ɓarke duniya ne kawai suka tara wa <laughs> <laughs> suna ci ba suka ce suna da magana da ce ce menene maganar suka ce to da da mun yi hakuri da talauci a makka yanzu ko Allah ya buɗa maka da Allah muwa muna so mu rinka sa gwalagwalai da zinariya na rantse da Allah ko ni da za a musha zabi na wallahi haka za mu so a ci ko ba haka bane mahaifiyarka kaɗai kana so ka ganda cikin tsafta da nagarta da da abin nan mahaifiyarka za ka so ka ganda cikin ƙazanta da da zani bankaura to ina ga kuma wanda sun fi iyayenmu da suka haife mu sune iyalan annan su wasannan kun gane magana shine suka gaya mai wannan suna faɗa ko sai ji kansa ya juye ya ce to ni annabi ne Allah ya aiko ni amma bukatan da kuka faɗa na san Allah yana jin ku sai ku yi haƙuri na san zai magana in Allah ya saukar da wahayi za ku ji amsa yana fita ku aka saukar ya yohan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fa alayna ummati kunna qadi kunna sarahan jamila wanda take son duniya da kawarta ta zo za a bata amma da ka'ida za ta bar gidan annabi ina gana gama lauda miki zinariya buhu buhu sai a ce to Allah sauke mu lafiya mun gama mai miki nauyi baki ya dauka ba za a dauko hilaf a raka ki da ita hilaf din ma ba sai ta dawo ba an baki kyauta kun fahimci magana wannan briefcase din da kike tara mun daloli su ma ki wuce da su a yi cefa ne nan da shekara goma baki ba ta lauce sannan da Allah bayan kwana biyu a rinka lekowa ana gaisawa amma fa ba a matsayin mata aure ba kin ga ba zagi ba bakar magana shine usarrifunna sarahan jamila sai ce in kun tuna turin Allah wa rasuluhu wa daral akhirah kaka ba su lahira kuma ka tayi shi suka zaba ya fi musu alkhairi abin da ke so ku gane lokacin da aya ta sauka ya riga ya fita da ya dawo kuma sun watse sun koma sasan su yana zuwa ɗakin na Aisha ya fara shiga yace ya ki Aisha zo ga abin da Allah ya ce ya ba ku zabi amma ke karamar yarinya ce tunaninki ba mai nisa bane karki ban amsa ki je gida ki shawara da babanki sannan ki zo ki ban amsa ta ce a wannan ne sai ne shawara billahi allazi ba wanda zai sani balle in shawara na zabi Allah da manzansa to amma tare da aka sai ce ina roƙo alfarma ɗaya ce menene shi don Allah karka gaya mu wata abin da na zaɓa ka bar kowa ta zaɓi abin da take kun ga mene gadan zare gadan zare to me yasa na kawo wannan kun ga ayyan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke santa ko da sai ce to ba komai sai ce la la la la bana ha'inci duk wanda ya shiga ɗakin ta ce ga abinda Allah ya ce ga abin da Aisha ta zaba ke ne kika zaba kun gane magana ma'ana soyayyar fa a zuci ne bai ga bai maza su san wannan duk da ya wuce zuciya ya shiga aiki to sunansa haramu sunansa zalunci ina fata an fahimci wannan yawwa to shi ne ke cewa la dini kake cutar da ni sai Aisha game da al'amarin Aisha fa innahu domin yanda al'amarin yake wallahi ina miki rantsuwa da Allah mun ma kai karshen hadisi hadisi na shida an Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi kale yake cewa balagha ta anna hafsa ta qalat ga hadisin nan balagha safiya labari ya je kunnin safiya anna hafsa kan cewa na hafsa kun ga yanzu an gama babin aisha kuma an shiga wani kasan dukkan wanja ce kala take cewa innaha bintu yahudi ita yar ba yahudi ne saboda ita na gaya muku mahaifinta an kamo shi a yaƙi ne ko ba yahudi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai 'yan ta yi aure ta ko fa bakat ce mata da aka yi yar ba yahudi sai ta fashe da ta kuka fa dakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigo ya tarda ta hiya tabki alhalin tana kuka cikin bakin ciki da bacin ba daɗi ka taɓa mutuncin mutum da ka taɓa mutuncin mu ta gara ka taɓa lafiyarsa wani lokaci faƙala ta nan sula sai ce da ita ma sha anuki menene labarinki me ya same ki me ya ki kuka cikin damuwa haka faƙala sai ta ce ƙalat li hafsa hafsa ce take cewa da ni inni ibnat yahudi ni yar ba yahude ce faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai man Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita innaki ibnatu nabiyyin ke ‘yar annabi ce, ke ‘yar annabi ce an butsatsanki, ubanki annabi ne, an gane ko, wa ammuki sannan ammunki tana da ammi da shi mayan musulunta, a nabiyun, annabi ne, wa inna ki tahti nabi, sannan kuma kina ƙarƙashin annabi, ke matan annabin Allah ne, in ma duk wancan ɗin gaskiya ne, to kasance wanta matan annabi kaɗai bai wanke ba? Eh? ba ƙuraishiya musulma tsatsan musulma da bata ta aure annabi ba tsaye take da ita a ɗaya ce ba a nan da aka ga kuskuren wani mutum musulunta ce tubabbe tubabbe to kai gaya mana kakanka na hudu ma ba sai an je na bakwai ba na hudu wallahi wani na hudun sai ka ji har yanzu akan dutse suke mutanen obadara kun san obadara na taba ce ma wata mata gwari tsohuwa ce sosai na ce mata ke musulunta ta ce ke yaro ka siya omini sunan ganyen nan da ake miya da shi mai tsadan nan yawa egu leaf ta ce ka sai egu ka tafi ta ce ki bi mu musulunta ta ce a ah, ina jira oba jara ya zo mu tafi abinmu na ce waye shi ta <laughs> ce wai sai ce ma ba kusan <laughs> me take nufi mutuwa wai mutuwa kawai take jira ita ne tafiyanta za su nema kudi su jira obadara haka ta ce na ce mamu ta ce da ce na rantse da Allah idan obadara ya dara da ke ba za ki ji da daɗi ba wallahi na ce idan ta ɗaya har yi haƙiya ba saboda tsufa har idan ta ɗayan ma ya fara rufewa da nama na ce mama ina ƙaunanki ne fa da rahama wallahi ki musulunta a nan kawo 'yan masara wallahi har yanzu na san gurin da abokina Ismail muna tare ta ce idan za musulunta mene za ka bani sai na ce me kike so kun san gwara suna da saurin musulunta na ce me kike so ta ce za ka iya bani a tamfa na ce kin tambata ina zuwa mama abdalla na ha lokacin <laughs> walla ta ɗibo a tambobi da na dubu bakwai ta haɗa mun muka kai wata da leshi da kuɗi ta karɓa ta murna ta ce na gode yaro da amma wallahi ba zai yi sala ba <laughs> ta ce ba zan baka ba kuma ba zai yi sallah ba yanzu ka gan baka iya da'awa sai ka ce mata ba na abu na amma ni na san na ci nasara kun san me nasaran tunda har tana karba wata ran za ta bude mun zuciyarta in dai ka ba mutum kyauta ya karba wata ran sai inda kai da shi kowaye shi in dai ka yi ma mutum kyauta ya mika hannu ya karba kowaye ku rike wannan wallahi gobe sai inda kai da shi kowaye ku faɗi wannan da babban murya in dai za a bashi ya amsa to an gama da shi to shi ne na ce mata ba komai gobe zan dawo dai mu gaisa ta ce to ka zo gobe mu gaisa ni na zaune a kawo lokacin wallahi akwai sanda na fito zan je ta hajjud da ramadan na ganta tun hudu saura ta fito da buhu ina za ka zan je nema a gutsi na ce wallahi ba maki sallah ki zo mai sallah ina son ki da rahama ne ta ce yaro na kana so na na sanya amma ba zan yi sallah ba ka dai zo baka egulis kyauta na ce ni ban son kyauta zan ma baki kyauta amma ki sallah kun sa abin da ya faru a ƙarshe ina zaune sai gashi an kira ni limamin yan masara ana rikici a kotun kawo mu zo me ya faru me yake faru yatta budurwa da take zaune nake mata wa'azin wallahi sai ta ta musulunta kuma da ta musuluntan sai wani a wurin masu a ce ya ji gani zai aure ta kuma da ya aure ta ya ce komai na ɗawainiya bai so su yi wallahi shi zai yi yana daga cikin mutanen da na sani wanda Allah ya musu rukon amana da juriyan da har yau bai ci amananta ba to shine bala'i ya zo matan nan ita wannan maman ita ta buɗe bala'in duniya sai dai sama da ƙasa sa haɗe yadda ba za ta musulunta ba shine aka ce a kira ne ta ganni za ta ji kunya <laughs> to kafin in zo an kai abin kotu kun san kusa da kotu ne alƙali ya tambaya yarinya shekaran ki nawa tace 19 ya ke ciki tace ita in kashe ta za a yi fata musulunta yace tana da ne ta musulunta yanzu maman da ta rinka bala'i aka ce babanta na da aka ce eh ya za a yi aka ce to yanzu sai dai shi ya magana tun da ke kina hauka shi ya zo aka je aka zo da baban mutanen hanyar banki suka je suka ɗauko shi da ya aka ce ya ce idan kiri za ta wura ba ruwa na ta tafi abunta ni ku bane shagiya haka ya ce wallahi a bar shi shi kawai shagiyar shi wai shi za a kama shi ne da ta musulunta aka ta wai musulmi za su zo ne su kama shi aka ta ce na ruwan shi za ta wuri kere kere haka ya ce in kere ne za ta wura ta tafi haka ya bada ta tafi wallahi to yana son gaya muku da a takaice rannan na je zan sai gulin sai na ga teburin a juye ya ai ta mutu ta mutu mama ta mutu wallahi mama ta mutu kuma a kafirci wallahi mama ta mutu obadara ya zo wallahi obadara ya zo wallahi har yanzu wallahi na san teburinta duk in na shiga kasuwan kawo na bi ta wurin sai na ji wani zafi a raina yar kuma na nan tana musulunci yukhrijul hayya min al mayyit to shine annabi sallallahu alaihi wa wasallam ce da ita innaki ibnatu nabiyyun ke yar annabi ne wa ammiki babbanki nabiyyun annabi ne wa innaki tahti nabiy kina karkashin annabi fafima tafraku alayki dan me za ta yi miki wani alfahari da kafafa har ta ce miki ke wata yar ba yahude ce ma'ana kwantar da hankalinki faqala sai kuma ya juya bai tsaya nan ba kadai sai ya juya kan hafsa yace ittaqillaha ya hafsa ke hafsa ki ji tsoron Allah ma'ana inna akramakum indallahi ba wani abun alfahari bane dan hakirin kama wata gori hadisi na bakwai an asma an karbo da asma anna imra'atan qalat wata mata take cewa ya rasulullahi ya annabin Allah inna darratan ina da abokiyar zama wanda kuke ce makishiya fa hal alayya junahun shin ina da laifi in in tasha'atu min zawjati ghayra alladhi yutini idan ne mata ƙaryan kyautan mijina wanda ba shi ya bani ba kun gane magana ina da kishiya yanzu ya halarta na je kasuwan bacci na ga wani leshi na sai ce kai sai mun shigo in ce gaskiya baban wani dai Allah ya biya shi da aljanna kin ga da da ya bamu kaza kuma ya kara mun da wannan kai Allah mun gode maka da miji na gari kuma ƙarya ne kila ma na ta har yanzu bai bada ba nawa ce ya bayar yanzu yana jiran albashi ya biya na ɗaya to ya take ya halarta in yi ƙaryan abin da ba miji na yi mun ba in ce shi yayi kun gane na je gidan ayi walima ta taro takardun tsire da tsinkayen ta ko a jaka in nazo zo shara in sa yarinya ta sharo tsakar gida kuma jiya da dare shi ya shigo an ga ya shigo da leda kuma kila ruwa ne ma yadda ke shi hulansa ne ta jiki hulansa ne ta tafke a ledar ta kama da tsire sai da zafi a sharo takardar tsire ta ce ina da ɗaiɗi ma'ana in kunyo wata fitina wanda ba mijina ya mu abin ce shi ya mun don wata fitina ta faru in ci galaba a kanta ghairar ladi yutini ne aka abin da tabbas ba shi ya bani ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ku kai irin imanin ku tambaya take yi Mana ran na fisgan amma sun kima ran da a sai sun ji idan ba zai Allah ba shi yasa duk wanda ka gani ustazu ba an fi shi sanin kan tsiya bane kawai tsoron Allah ne ke hana shi ina ta gaya ma gayu wannan ce wallahi muna so mu hana ku barci dare ɗaya yawa mu ma sai mu kunno fitinar da ba za ku iya karewa ba shi tsaye ai ba wani sai da littattafan koyon su ake yi ba tarbiyya ne ke da littattafai to ku gani yadda suke danna sarran su saboda su bi Allah da manzon Allah ka ba mu iko mu ma mu zama haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al mutashabbi'u bima lam yu'ti wanda yake neman koshi da abinda ba a bashi ba ma'ana ya nuna da ba gaskiya bane ka Kalabi ta bi zuri kamar me sa tufafin ƙarya ne yana rataye abin da ba halin sa an gane ko kamar mutum ya sa tufafi iri yana nuna su akwai zuhudu da tsoron Allah nan a halin makasan ma mutane yake nema cuce su an gane muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito to yanzu magana akan kishi ya kare ko mata ne masu wancan ko to yanzu sai magana da kan maza al-adlu bainal su kuma maza mai musulunci ke ce musu shine ku adalci tsakanin matan kishiyoyi an abi huraira ta mala yace an karbo daga abi huraira annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallama man da Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce, man kanat lahu ne. duk mutumin da yace yana da mata biyu ko fiye da haka famala ila ihdahuma sai ya karkatu yana zalunta ɗaya yana kyautata ma ɗaya daga cikin ja a yawmal qiyama to ya kwana da sani ran alkiyama zai zo wa ma ma'ilun cacinsa ɗaya ya shanye ya yi paralyze an gane ko wannan shine mummunan sakamakon da yake mai yake zalunci a tsakanin mata da yake da su fiye da ɗaya kun ga anan ya nuna ne ya nuna maganan mu ta ɗazu duk soyayya annan sulawar sallan gana na isha a zuci ne ko ba karkata ba ne da aiki na biyu a aisha ta radiyallahu an hankar karɓo daga nana aisha ƙwala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqsimu baina nisa'ihi yana yin rabo tsakanin matansa fa ya'dilu sai adalci a tsakanin kafan da zai an gane sai adalci bayan yayi adalcin fa me adalcin ne misali kan abin da ya san ba zai isa ba shikenan kowa sai a kula ko in kuma ya zama lallai sai an ba wani sai a duba wanda ya fi shiga matsala da zakuwa amma sai a shirin mai in wani ya zo na wane ne na wanda bai samu ba eh ko kuwa shi ne sun mai ƙul bayan ya yi rabon ya yi adalci sai kuma a ce Allahumma haza sai ili yi. akwai wani Allah suna sun ce ya Allah wannan shi ne aikin da ni na iya yi fi ma amliku a cikin abin da nake iya mallaka falatalumni ya Allah kakka zarge ni fi ma tamliku akan abin da kai ka mallaka wala amliku ni ban mallake shi ba babi na nawa na sha takwas saura mana minti takwas kuma ko haka ne hmm? ba shi da saura kwata za mu tsaya ba ko karfe na za a tsaya na'am to babi na sha takwas shine addiyus mutum mara kishi ban san kalma ɗaya da ake kiran shi da shi a hausa ba al-muftahinu li ahlihi al-fasad wanda yake kawata ma iyalansa barna da fasadi na'am me ake kiran shi hmm mara kishi an samu sai ku je kawai ku je ba dai ka samu wanda za su ci zuwa gobe ba eh. karka damu to ka je ka tiri ko tu to ba matsala gobe za mu siya sha sun dauke mu hankali hadisin za mu karanto ko malai an abdullahi bin umar an karbo daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce salasatun mutane nau'i uku ba mutum ku kadai ba a'a ko sun kai miliyan inda sun shiga cikin ayyukan mutane uku nan qad harrama Allahu alaihimul janna Allah ya haramta musu aljanna wane ne nau'i na farko mudminu min mudminu khamr wanda ya dawwama a shan giya bai tuba ba har ya mutu wal da mai saba ma iyayensa wadiyus da mutum mara kishi alladhi yuqiru fi ahlihi al-fasad wanda yake tabbatar da barna a cikin iyalansa ko matsalar wanda ya tabbatar da barna a iyalan nasa ba zai ga abin da ransa yake so ba An wannan mun taba karantar da wasu yara su sun kai su takwas ko tara dukkan suna sa niqabi mata ne kawai ɗaya sai muka ganta mu da yake ba mu san su ba yawancin suna sa niqabi har wasu har yau ne akwai wanda da ban san su ba wallahi kuma ya kai shekara kusan ashirin yanzu shi ne ɗaya kawai muka ganta wa mu gane ta wasu da ce magana muka ji muryanta kawai ko na babu a jikinta me ya faru sai ce abokin ma mahaifiyanta ne ta hana mahaifiyanta yi eh. sai ba waya lokacin sai ce mun malam mu je yi magana da mahaifiyar mana tun da mun santa muka je sai da ta zama mun zo <laughs> ce ba ta iya magana da wata tana jin nauyi amma za ta gaya ma wani ana ce malam kabiru a cikin wai wai dun mun mun rurrufe yara waye zai gan ya ko dun mun mun rurrufe yara laifin mu don mun rurrusa yara shi da sai ce mata Allah ne zai zaba mata wasu alkhairin ce su waɗanda suke da ƴaƴa da mata suke zaman lafiya ya aka yi suka ita dai gaskiya ba zai yi ba wance ba ta karasa wannan ninjan haka ta fara to na rantse muku da girman Allah kusan duk har sai da aka samu mai mata hudu a cikin tsawonta ita ba ta yi aure ba ƴaƴa hudu wallahi wasu sun haifa ita wallahi ba ta yi aure ba wallahi wallahi sai da uwar ta dawo wai mu kuma wace ke cewa dan Allah mu nemo mata miji wani miji za nemo mata suna da na ce musu sai ku ta nema shakka ke da mutane na ni ban da mutane a wannan babin ba wanda zan je in kai shi irin wannan gidan na san irin uwar da ke ciki ba wanda nake kaunar shi zan kai shi hannun wannan mata a dai ta addu'a kawai mu muna roƙo Allah ya ba ta wallahi sai ta san mu tsufa a gida sannan ta samu miji wallahi wallahi kuma ƙarin takaicin kuma ba ma irin wanda aka so ɗin ba shi wanda aka dinga nema duk wanda aka ma wulakanta za ka kore su duk sai suka haye kuma da an kira sai suke dawowa a ga an samu matsala Allah shirya da mu abu na sha tara a shi ne saki an ne umar an karɓo daga sayyidina daga abdullahi dan umar qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce afdabul halal ila Allah azza wa jalla at-talaq mafi fushin halal a wurin Allah shi ne tsaki. wannan hadisin malamai na da ta cewa a kansa al’imam ibn utaymin Allah ya ji kansa da rahama ce hadha hadisu hadith bi sahih hadisin a karan kansa bai inganta ba lakin ma'anahu sahih sai dai ma'anan hadisin kuma ya inganta an Allah ta'ala yukrihu talaq lalle Allah baya son ya ga an yi saki da ba baya so walakin nahu sai dai Allah madaukakin sarki bai lam yahrimhu bai haramta shi ba ala ibadihi ga bayan sa litawassu saboda yalwatawa kada a rinka cutar da wanda kuma bai kamata a cutar kun fahimci magana hadisin a karan kansa ba ingantacce bane amma ma'anansa kuma ya inganta haka ne shekul islam ibn taymiya ke cewa shi saki a musulunci asalin shi abinda za a haramta ne kun gane asalin shi a shari'ar musulunci shari'ar musulunci so take ta ce saki haram ne amma sai ce shiru saboda maslaha kun fahimci magana ma'ana shi saki kamar shiga bandaki ne da yadda kike sa iya na ki wanke bayan ki lalla wata rana aka zo ne wanke a ce ai tana bandaki tana hutawa <laughs> ana samun haka ba za a samu ba me ke kai ki bandaki lalura da lalura ki ya guce me kike tunani waje waje sakan ɗaya ba ka so ka ƙara yi ko ka so wanda toilet ke burge shi kawai je shiga din eh <laughs> shiga ba daki zo ko mun kyan shi ko mun sa kuwa ina da eh, akwai yayata wanda ban dakin ta yafi dakin wata amarya kyau wallahi ba za ka yi daban daki bane so da ba abin da zai hana ka ci abinci a cikin ma gwaita ma hankalinka ya tashi amma baka taba ji an ce ga ta ta a toilet tana huta ba za ka je ba an abi musa al-ash'ari hadisi na gaban an karbo daga abi musa al-ash'ari Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi kala yake cewa inna Allah ta'ala la yuhibbu zawwaqin Allah mulkin sarki baya son masu auren ɗanɗano daga maza wala zawwaqat haka nan masu auren ɗanɗano daga daga mata an gane ko wani mutum yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bani labari idan na auri mace sai kuma na sake ta sai Allah sallallahu alaihi ce da shi kaga wani aibi ne wani cutarwa ne yasa ka sake ta yace a sai manzo Allah ya shiru sun kara to yace manzo Allah baka ba amsa ba idan mutum ya auri mace ko kuma sai ya sai sake ta yace wani illa ne ka gani yace a har a nauku dai da sai yace Allah baya san irin wannan Allah baya so sai ka wannan hadisi Allah bai san masu aure sake aure sake aure sake aure sake wani saboda yawan aure sai ka ce mun ga sabuwa a gidan da ne sai a ce wallahi wata sabuwa ce kuma yanzu ko haka kuma wata sai ka ji an ce kai ne fa na takwas ba kai ne na takwas akwai su wallahi sai kai ne na biyar kai ne na duk gaske ki sai an ga kamar baki da gaskiya kai ma duk gaske ka sai a kamar baka da hakuri baka da gaskiya an fahimci magana Shi ne. Allah shirya na uku ma ne ce an sauban an karbo daga sauban annar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi cewa ayyumum ra'atin dukkan wata mace ko yar wace ce shine ayyumum ra'atin ko wace ce kowace mace ce sa'ala zawjiha falaqan haka nan ta tsangwa mijinta tana tambayar sa sai ya sake ta fi ghairi ba'sin ba tare da wani cutarwa da ta gani ba fa haramun alaiha ra'ihatul janna haramun ne ta ji kanshin aljanna tsakaninta da aljanna ya fi tafiyan shekara 500 saboda ana jin kanshin aljanna tafiyan shekara 500 a wannan na san na, to a bar magana na faɗi wuri a wuce hmm? mu je na gaba kawai harkan ta ɓaci ba za ta faɗi ba babi na ashirin ta haridul mar'ati alamu farikaci zauji ha menene hukuncin ta harid shine inciting ziga da kwaɗaitarwa a kwaɗaitar da mutum a ziga shi akan wani abu alamu farikaci zauji ha akan ziga mace ta kwadaitar da ta kanta rabu da mijinta ke kike da ana miki rainin wayo mu mun ci dubu ai mu wallahi mun wuce wannan matakin tun muna da dade muka wuce wannan matsayin ki tsaya a bautar da ki kuma kila abin da take ne kanwanta ne take so ta aure mijin wanci kun fahimci magana in ba ta cire ta a wurin ba wancan ba za ta shiga ba duk mata suna irin wannan ko kuma in namiji ne ya ta zuga wata akan ci kuma me yana so a auri ta kila tsohuwar sa ne talauci ta mai dukan tashe ka a gishiri aka wuce shi ko a yanzu kuma kila akwai kafar da yake iya magana da ita sai ta ziga ta to yanzu da ita da shi duk hukuncin su ɗaya a wurin Allah wale ta an abi huraira ta an karbo daga abi huraira wannan abin da yake ga muku za ku yi mamaki ko na rantse da Allah da babu wani sai shi wanda zai tashe buran alkiyama wallahi ni na san mutumin da ya tare ni matarsa haƙƙi kusan in ban manta ba shaƙe shi take tana zagin iyayen shi ya sake ta shekaransa ashirin da hudu da yin aure ‘ya'yansa yanzu akwai wanda ma ‘ya'yansa kusan uku sun yi aure kun san dalilin tsohon saurayinta take so ta aura wallahi tallahi saurayi ba shekaransa ashirin da hudu ko da shida wallahi da aure ni mun taso tun muna yara na san shi da auren shi tun muna yara na san shi da auren shi amma ke ga mun wallahi malaka ji halin da nake ciki wanci yana kuka ke ga mun yace na kai matakin da ma kawai sai ta saka ba ta fita bar gida haka nan in bai sake ta ba ma sai fiya ta na ce wanta ce eh wanta ce eh wanta ce eh na santa sun san da muke guri kala haka ne eh. to yanzu kai ba naka ba ne, kawai bari ka gani gobe za a yi kawai zan zo da safi a shi kenan ba shi kenan yaran sun tafi makaranta ya to kai mun waya a zuwan kana gida shi kenan ya ce wanda kike so kabarin ke kunci ya ke wanda kike yaudara kakki da takarci da rashin tunani wani namiji ne za ki je ki aure shekara ashirin da hudu <laughs> ai ko shafe-shafe yake yaudaran shi da shi gaskiya zai bayyana shekara ashirin da hudu don sakarci ya'ya sun fi takwas a gida ya'ya fiye da takwas bataliya guda sai saurayinta na a <laughs> bazowarin gaske da yi wannan ba wani aida hadisin da za ka ja mata wutar ja nama za ka nuna mata kawai eh mana to ba ta da hankali yayi ba hankali ha ba a wace maganar nan kawai wallahi ni yanzu ni yanzu akwai abubuwa da dama a rayuwa nan wallahi tallahi duk kyalekyalensu ne biya ba su burge saboda ni yanzu fa aboda nake ganin kaina rabi duniya rabi lahira ana dai mana kallon matasa amma ni na rantse da Allah na rantse da Allah da ya halitta sama da ƙasa da gaskiya ni duniya yanzu ta na fara maida ta baya gare ni shi yasa duk abubuwa nan kun kula ina tsuke su ku kula da kyau za ku gani ni akwai shekarun da in na kai wallahi in ban da ma wannan karatun ba a da zan yi ibada kawai zan yin jiraran da zan shiga likafan ah me kake jira to yake jira ne in namiji kake da wuya ka rufe shekara hamsin babu wani jinya mai karfi a jikinka ai wal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ai da abin da ka wura 40 nan da waya amma an da Allah kawai malam ko duniya na buɗe maka mayaudariya ce kifa ka za ta yi wallahi sai ta mai da kai kai sakarcin da baka yi shi da ƙuruciya ba ita mai da kai juya ta kawai malam sallama ne ma abin da ke wurin Allah ga inda ba karewa can me za ka zo ka tsaya ba ta lokaci a wani sana kina mace yanzu dan Allah ko shekaranta ne 24 ba wai da yin aure ba shekaranta ne 24 yanzu ku dauka tana da shekara nawa kai mata aure mu ɗauka ƙaranci a ce tana da sha shida ko? shekaranta arba'in fa ke nan, shekara arba'in da ɗoriya ha ba ta yaushe ne ranar hankali shi sa wallahi daga baya da na gan shi kawai a raina sun ce ga wanda ke cikin azaba ce ta yi baka da sauran kwanciyar hankali mace na ɗakin kama tana alaman nuna kula wani ya kake ji a ran kankana da hankali da ke ina ga a ce har to ina sauran kwanci hankali kuma sakin wannan ma ko ba maslaha ba ne dole dai ka zauna kai ta istighfari inna hadha lahu al-bala'ul mubin ka shiga ka shiga lokacin mu yayi ko haka ba mu hadisan da yawa bane ni fa babi na 28 ne tsammanin namu tsaya inda aka zo rai ba ma karanta hadisin ba ko an abi hurairah radiyallahu anhu fa ya kuri mun karanta na minti 10. Sai ya kuri ba za mu sharhi ba kawai mu fari da baki saboda ban so ne a daya قال عن أبي هريرة رضي الله عنه qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa minna. ليس منا قال الله baya cikin mu, وسلم cikinmu ma'ana baya tare da mu. man khabbaba imra'atan dukkan da mutumin da ya bata eh, wata mata ya yaudare ta game da al'amarin mijinta zauji zaujiha game da mijinta duk wanda ya je bata wata mata ya ziga ta ya bata lamarinta da mijinta manna Allah kuma sun ce bai tare da mu babi na 21 rujuul mar'ati ila zaujiha hukuncin mace ta koma wurin mijinta al'awwal na farko idan ta taba yin aure ana Aisha ta an karbo daga nana Aisha kala take cewa tallaqa rajulun imra'atahu wani mutum ya saki matansa salatan saki har uku fatazawwajaha rajulun sai wani mutum na daban ya zo ya aure ta daga baya tallaka ha shi ma kuma sai ya sake ta qabla an yadkhula biha gabanin yayi kwanciyar aure da ita fa arada zawjuha al-awwal sai mijinta na farko yayi nufin an ya tazawwaja ha take aurenta fa so ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin haka an zalika game da wannan abin kafin yayi kenan sai ya tambaya ko kun ga ya nuna suna da tsoron Allah fa qala la sai annabi sallallahu alaihi wasallam kai kar ai kar a kuskura hatta ya zuƙa al'asar har shi wannan mijin na biyu ya ɗanɗani min usailati zimanta wa zaƙal awwal kama zaƙal awwal kaman yanda ma zaƙal awwal irin yanda shi ma na farkon ya kaza ma'ana dai sai ya kwanciyar aure da ita kamar yanda shi ma wancan na farko yayi kaga kuma bayan ka sai an jira kenan babi na 22 su'anul mar'ati rajulan talaqa zawjatihi lita yatazawwajaha su'anul mar'ati rajulan talaqa zawjatihi babin da zai magana akan mace ta tambayi mutum saki ko haka ne talaqal mar'ati rajulan talaqa zawjatihi li yatazawwajaha haka ne da za a fassara shi ya sake ta saboda ne ya sake matar shi saboda shi da aure ta mana namiji ya je ya ziga wani ya sake matar shi don shi yana so ya aure ta فعل المرأة أمتشف فعل المرأة رجلا بنغاني ما دعني تتعورا إن كيد كنا عظيم ميسوكي نيما وانا ما فاروا انا فاروا yana faruwa sosai ma Allah ya shirya an abi hurairata an karbo daga abi huraira kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ga dugo nan guda uku yana nuna ba nan ne farkon hadisin mako wala tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha kada mace kuma ta tambaye a saki ‘yar uwanta, ‘yar uwanta na addini ko na nasaba, liyaktafi'a ma fi ila'iha don ta dushe wa eh litaktafi'a ne ko litaktafi'a ma fi ila'iha don ta da mene a wanda ke ƙwariyanta wannan karin magana ne Ha domin ita aure ta fa inna ma laha ma kataba Allah laha ta sani abinda take Allah ya rubuta mata shine kadai abinda za ta samu farkon hadisin shine kamar da Imam an ya sharhin hadisi hadisin a cikin sahihu Muslim imamun nau ya sharhin hadisin yake cewa wannan hadisin yana nufi ne mace an yi hani a musulunci mace wanda take nesa ta sa wani namiji ya saki matansa don ita ne ta zo ta aure wannan a menene wannan mijin ba don kuma bai ce don ta amfana da abin da take gani na ciyarwa da kyautatawa da ake mawanci kun gane magana shi shine haramci ne ma'anan litaktafi ako ma fi ina ihadin na 23 malai ce hatin rajul ce wa aksuku ina hukuncin mutum baligi ya gaisa da mace ajnabiya wanda take manisanciya a gare shi wa aksuku haka nan ko ita macen ta nemi namiji ya gaisa da ita wannan musamman a nan da yi kusan abu ne wanda sananne ya saba ma al'adar mu nan galibi in ba 'yan uwa na jini ba ko su ma ba kowanne ba Ba amma ka je wuraren su Sudan ba za ka sha mamaki za ka sha mamaki kana sauka a jirgi mace za ta baka hannu Allah ji kan malam Jafar da Rahama abin da ya dinga rikici da su kenan yana sauka mata su da ya balla mata harara ta fara zage shi ya ce ya fi zuma zage ya je. a zo sun ba shi hannu sai kawai ba ba mahallin ku ba ne kawai yi gaba an fahimci magana ba 'yan duniya kuma su za ka ga za ka yi mamaki akwai abokin mu da ya je karatu a Amerika ya ce abin da ya sa ya gudo shine abokan shi ma sun fara samun shi ba. Sai me ya faru, wai mata ke bin su akan su zina da su. Da waje suke cewa inda Allah bai san ka da abun ba zai kawo ka nan. Kuma Allah ce rabbana atina fi dunya hasana kuma ga su kyawawa. yace ce Sheikh I can't stay I can't stay I have to leave. yace abin da ya dawo da shi Najeriya ke. ba Allah ne sosai. Na dade ban ga mutum mai imanin sa ba wannan. abinda da ya baro shi da america ke sai abokan shi duk mazinata ne Allah shirya malai an bin yasa radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu qala rasulullahi sallallahu da asoka fi ra'si ahadi fi ra'si ahadikum asoka akan ɗayanku mene bi makhaitin allura ko kusa min hadidin na bakin karfe a dasa wannan bakin karfa a cikin kan mutum ya nutse khairul lahu shi yafi sauki a gare shi min an min an ya masa imra'atan da yasa sa ya shafi mace wanda la tahillu lahu ba ta halasta gare shi ba Allahu musta'an wannan ko ba sharhi ma sakon ya isa ko na 24 malai tarbiyatul aulad kun ga an ta maganan gida gida gida to yanzu gida ya fara producing abin da ake samu daga gidan kuma ya za a yi da shi su ne ‘ya'ya ko? ce an amurbi ne sha'ayu an karɓo daga amurɗan sha'ayu an abiki daga mahaifinsa an jaddiki daga kakansa ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa an Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yake cewa muru da bis sala ko yayan ku da yin sallah wa abu na saba a lokacin da suke shekara bakwai sinin a shekaru bakwai wadribuhum ku musu bulala a lokacin ne mu sai bulala da muka gama sallah kun ji saboda alfaruk ba mu wasa da sallah ba mu wasa da sallah da yaran da ke wasa da sallah a makarantar nan za ku ga bannan ko a gida suna muku magana eh yana yi ko na'am khalifa khalil muhammad ashe an ban gama tausasa shi ba shi wannan ake magaya mai aje baki labari dai na gaya wa shinji wasa ba sai ne mai sami bodin a makarantar nan su uku ne a ajin su, har yanzu ce za ku ga ajin su yawanci na shiga to ban gama neutralizing din su ba su suna kan teenagers ne shekarun su na fisga ne su sai da fisge-fisge so zai iya wa rana ku ji suna ce ba makarantar boko ku kawo mun suna lalas zan musu sai sun taushi karkaf amma alhamdulillah ai lalas ɗin ba na duka ba ne kawai kure musu maneji muke kin gane muna da hanyoyin ladabtar da su daga ciki muna sa su limanci idan bai shi zai gaya miki bayan bai so amma dole shi yana yi ai ai daga kin ne dole zai so ai ko gane ba da assembly muna sa muna fito da su mun kula mutum bai san karatu sai mu ce zo yi karatu assembly ai sunan so suke wai su senior junior din ne mun gane magana to abin da muka san junior sun sun haddace su suna sakaci sai mu sa su a assembly mu ga girma muna da latest masu yawa o gane ba amma kuma na so suke a sa su prefect kuma kuma ni yanzu ba zan sa prefect ba sai an yi musabaka za mu zo mu yi musabaka karshen tam din nan na gaya mu za mu yi musabaka daga musabaka za mu gane ko kai prefect ne ko ba prefect ba kuma na tsorata su na ce zan rufitin a ajin zan rufitin kuma da yiwuwar zan yin ya gaya ma malama girki aisha tana kan danja tana kan danja ko zan sallame ta ko zan mata rufitin yanzu yan ajinta duk sun girme ta da izubi ɗaya da wani abu ba za ta iya zama ajin ba dole sai da muka rarraba tsurorin yan ajin duk saboda su saboda wasu na ƙoƙarin wasu kuma sun daƙile su ya haka ni alfaru kai su da karatu amma dai alfaru ni a wata bakwai nake so yara na su rinka gama ƙur'ani. zan yi tsarin dan Allah da a wata bakwai za su gama hadda yi tilawan shekara ɗaya. haddan wata bakwai ilawar shekara ɗaya ba shekara biyu kenan ba dai a takaice don Allah ya da in dai fuli yaro ya je ya gama Qur'ani sai dai kuma mi wani abu bi idnillah ko ana ha maza ha mata to anan wata ta zo I hope dai ba a dukan yara na ce musamman da uwarsu ba ta yi masa tarbiyya ba haka na ce mata ku yan medical doctor din I'm consultant na ce a can ne kin wuto bakin gate din nan nomo no na ce wata kin san amfanin uniform a duniya tace ce no na ce saboda ba equality shine uniform equality kana wuto bakin karfan can ko baban ka matsan wallahi ko dan baba Buhari ya zo makarantar nan ɗaya kuki? in kun fita can ku ƙara ta can amma na shigowa na abin muka yi ma Mr. A shi za mu yi ma Mr. B kawai mu aikin mu mu yi abin da ya kamata amma ba ruwanmu da ɗan wani ba shi kenan ba to ya za a yi na to sai dai ki tunani mu dai nan muna tarbiya ba ba mu duka yan free nursery ne ba mu duka amma inda approach din ta yazo ne sai na maka mata ta irin tunanin ko kuma na fatta yar zariya ce kuma yar uwan mu ce amma ita bata sani ba sai da ta gama fili kyan sai na ce musamman wanda kuma yar gidan su wani take ce ban gane wani sai za ki gane ai to shine yanzu suka zo tam guda ba a kawo yarinyar makaranta ba sai da aka yi sakantan sannan mahaifin ya zo ya keke mota ya kawo ita ba yadda ba za ta hauna ta ba ita dai ba za ta kawo ta a mota ba gaskiya ba za ta zo makaranta sai da suka zo ta gama tam guda a gida sanda ta zo yaran duk yaran mu na pre-nursery za ku ga ko ba su iya maka larabci su in kai suna gane duk abin da kai ko kuma da kin da yaran ban sani ba ko kuna ganin haka eh so a tam ɗaya suka yi da baban sai dadi dadi sai ka koya mu irin hausan da suke ni ban gane irin hausan su wai bata ta san ma me larabci a duniya bai ita ba irin hausan wai da ake a makarantar ita bata ta iya ba shi ne da ta sai na shuci yarinya na ce oho oho yanzu ga ke na kilatin mata da fita. da Allah ku taimake ni nace taimakon ne ba ke ba da tun farko ki abin da ya kamata ba kenan ba yanzu suna nan dai mun zama abokai dama duk parents din da muka yi rikici mun fi shiri eh yawanci duk wanda ga zo an yi faɗan nan to a ce su ke tsayawa mu kuma alfaru ba compromise in mun maka kawai ka tsaye an ba mai maka ba wada abu ba sauri muke ba ana nan gaskiya ka nuna kanta muro ina ne za mu iya gama Hadikun babin ala sabu sinin alaiha wa hum abna al-ashara ku bige ta suke shekara goma ko fa ko ku rabe bainahum a tsakanin su zil madai a shimfida hadisi na biyu annabi abbas da Allah da abbas kada yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu unsa duk mutumin da yake da 'ya'ya guda biyu falam yu'diha bai bizne ta da ranta ba kun san zamanin jahiliya ana bizne yara da ransu ko walam walam yuhinha kuma bai tozarta ta ba saboda yana ganin ta mace walam yu'tir walada ko alaiha bai fifita ɗansa namiji a kanta ba mu mata suna bukatar hidima fiye da maza ko kayan sallah yanzu kana so yar hula takalmi ka ɗinki ɗinkin ma dubu ɗaya sai ka ga sai ka kunya ɗinkin dubu ɗaya ɗari biyar biyar ni ne ma yara na da sallah suka dinga murna aikin da ɗinkin dubu ɗaya ɗari biyar ba kayan ba amma su waɗancan baicin tsadan kayan da ya fi na mazan ma aikin kaɗai a dubu uku ma da na gode a kai dubu uku da ɗari biyar kaga sun ninka su biyu har da ƙarin ɗari biyar to shi yasa mata za ga duk wanda ya rike su ya tarbiyyar su ake ne musulunci ke jinjina ne amma kuma su kofan arziki ne dole ga ya haifi mace to kawai shirya ma arziki wallahi dole ya aure mace ya haifi mace to zaka ga kofar arzikin shi ya bu Allah ya samu dace eh, yace bai tora wala bai tifi ta sa akan maza ba adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna rawahu Abu Dawud ko hadisi na karshe an Abi Ayyub an karbo daga Abi Ayyub bin Musa haka ne an Ayyub bin Musa an abihi daga mahaifinsa an jaddihi daga kakansa an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da insha Allah tabbata gare shi kale yake cewa ma na hala walidun ma na hala walidun waladan ko min min nuhlin afdalu min abin salih ma'ana wani ma na hala walidun wani mahaifi bai taba yin kyauta ba waladan ga ɗansa mahaifi bai taba yin maɗansa wani kyauta ba min nuhli fiye da kyauta afdal mafi daraja bai taba mai kyauta daga cikin kyauta mafi daraja ba min abin hasanin fiye da ya sama masa uba na gari min adabi min adabin hasanin ko fiye da mene ladabi mai kyau ma'ana uba bai taba matsansa wani kyauta mafi kyawun kyauta ba fiye da mai ya masa mene ya zamto mai ladabi mai kyau wanda zai zamto ɗan nagari ya ba sai mu takaita ana insha Allah ko am ya zama gobe kuwa zai gama gobe ta mi za mu ɗiba goban ne mu bar sauran mu sake sa lokaci ko za yi gobe da jibi ne mu gama na'am a yi gobe da jibi to sha Allah ku jibi za mu gama ko da idan Allah gobe mun zo fijo kawai za mu arama ko za ka ja mun baki ne ga araman da ke jan baki a tafsiri a ne mashi ko gobe za a yi jan baki ne da tilawa kawai ina ganin shi kenan ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah